kuɗi kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau. Jama'a barka da hantsi tare da fatan an wayi gari lafiya. Salo Garba ne ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi. To har yanzu muna tare da bakon namu Malam Ahmadu Manu, masanin tattalin arziki kuma mai hada-hada a kasuwar sayar da hannun jari da ke birnin Abuja, Najeriya. Makon jiya ya yi mana bayanai akan cire tallafin man fetur da kuma matsalar da ta biyo baya. Yau, mun ci gaba da firar inda na soma da wannan tambaya. Yanzu da kasafin kudin ya fito, me ya kamata a yi? Abin da ya kamata a yi a shiga kashin kuɗi, gwamnati ita ce babban mai kashin kuɗi a ƙasa. to kuma ta daɗe ta kashi komi ba ya kamata a ga gwamnati ko ina yanzu a cikin ƙasa ɗin nan hanyoyi ne eh, eh, asibitoci ne duk abin da ya kamata gwamnati a ce tana yi da can da bata yi ba ya kamata yanzu kuɗi su shiga wajajen nan a ɗauki mutane suna aiki eh, kamfunan yin hanyoyi kamfunan yin gine-gine wasu abubuwan da gwamnati ce sun yi a gadar gwamnati tana kashin kuɗi kuɗin nan da take kashi zai shiga cikin Eh, tattalin arzikin ƙasa ya sa mutane su zamanto sun ɗan samu matsala ga harkokin rayuwarsu shi ɗaya ne zai sa a ce to za a samu sauƙi ga abin nan amma har yanzu kaga yanzu ai mako nawa yanzu sa hannu ga tattalin arzikin har yanzu gwamnati bata fara kashe kashen kuɗin da ake zaton za ta fara ba shi ke kawo duk har yanzu kowane mutum yana cikin wani hali na rashi rashi rashi rashi ya bazu cikin ƙasa ko ina bari mu koma kan farashin mai dinnan yanzu an ce naira mm. ɗari da da arba'in biyar ne lita kowace lita banda ƙarin farashin gwamnati ta ce daga yanzu za ta dinga daidaita farashin cikin gida da na kasuwar duniya to kana jin akwai illa idan ta haka nan ani tun da dadewa tun lokacin da ma wacce gwamnati na nan 2012 eh, da suka cire na yi murna da aka cire shi domin a ainihin abin da ke faruwa shine babu wani riba da talar ke samu da abin da ake ce ma gwamnati na tallafa mu eh, farashin mai iyaka dai masu kudin ne har yanzu suke eh, buge-bugen su su tara kudin su su an shi shi talaka ya daɗe bai samu mai a farashin gwamnati ba iyaka inda ake samun wannan farashi daga irin manyan birane su Legas, eh, Abuja, eh, can ba a rasa ba kila cikin su Kano, su Kaduna, amma duk kuyuka da karkara duka babu inda ake samun wannan farashi. Tun da aka hito an dade ana wannan. So, ba cire mai ɗin ba adda illa. Halin da mutane ke ciki ne sanda aka cire shine ne illa ɗin. Ba a kwatanta daidai ba da a ce lokacin da 'yan kwadago suka kawo cewa suna bukatar a daga albashin matsakaicin ma'aikaci a cikin gwamnati. Mm. Da gwamnati ta yi wani aiki haka nan ta ɗan ƙara ma ma'aikata. Ta shirya wurin da ya kamata ko da an cire wannan tallafi ɗin mutane sun riga sun ji abin da gwamnati ta yi musu sun ɗan ji daɗi ga rayuwarsu. To da ba wani shan kai ga wannan abin. Don ɓanna ce ake da yawa cewa ana ba da wani tallafi ga mai ɗin. banna kuɗi ne kuɗin da ya kamata a yi ayyukan asibiti hanyoyi da sauransu a ɗauka a ba mutane 'yan kalilan cikin biliyan biliyan na kuɗin ƙasa a ba mutane so ba wai cire mai ɗin ba ne mai ɗin ga ya daɗe ya kamata a cire wannan tallafi ɗin ga mai ɗin amma ita gwamnati kuma in za ta yi abu ya kamata ta dubi rayuwar mutane ya take wani kunci suke ciki wani hali suke ciki sai ta ɗan hito da su daga cikin wani kunci ɗin kayan ta yi wani aiki da ya zai sa su ƙara shiga cikin wani kunci to yanzu ko kayan wannan cire mai ɗin mutane na cikin halin koyaya za su yi kuɗin abinci duk komi ya yi sama ka bibi tumaturi ma tumaturi ma ba ka iya sayen tumaturin da zaka ce yau ka yi girki da shi tumaturin naira ɗari biyar bai wuce guda shida ba ko guda goma kwara yan ƙananan ƙananan ƙwarar tumaturi ɗari nawa mutane na cikin su shinkafa komi ya je sama su dawa ne su tsiro ne komi ya tafi sama sannan a zo a ƙara cewa wannan hanyar da za a kawo waɗannan abubuwa da eh, ƙauyuka zuwa birane a ci da jama'a hanyar da za a yi ta bin hanyar eh, mai dinnan da za motoci za su yi amfani su yi wannan abubuwa shi ma an kara shi dole ne waɗannan kayayyaki su ma su je sama tunda wanda ya sai mai din da tsada shi ma in zai fasin fasinja zai ce zai yadda kudin shi so komi zai je ya ƙara yin sama so lokacin da gwamnati ta yi wannan aikin ne shi ne bai daidai ba ko ya kamata a cire wannan tallafi ba tallafi ya kamata a cire shi tun lokacin da aka yi ta rayo ana ta eh, ba mu yadda ba mu yadda ba tun lokacin ya kamata mutane su kyale gwamnati ta cire wannan eh, tallafi din da yanzu mun san inda muke ga yadda harkar mai ke tafiya a cikin kasan to amma gwamnati ta fito da shirin kashe naira biliyan 500 domin taimakawa waɗanda suka fi fama da talauci su kimanin miliyan 8 da matasa 500 an ware kashe kuɗin kayan ta cire tallafi. Amma na ce. An cire tallafi ba muna yana cikin kunci ko da biliyan ko da triliyon ne ta kashe yanzu. Eh. Kafin ya shiga cikin ƙasa wahala za ta daɗe ana yin ta kahin aji aji abin da ta kashe din ya kama mutane za a daɗe ana wahala da shi ya kamata mu ta ɗauki hanyar da za ta taimaka ma jama'a kahin ta ƙara sa cikin kunci rashin sa mutane cikin tun da gwamnatin da ta zo ta kashe da ta kashe biliyan ɗari biyar din nan wata uku da suka wuce da lokacin da za ta cire mutane sun ɗan ji masalaha sun ji sauki da rayuwarsu to ba za a yi wani abin nan ba amma a ce bayan mutane suna cikin kunshi din sun daɗe cikin kunci din nan yadda mutane daga kuncin nan ba wai dan abu ne da za ka yi yanzu yanzu ka sa ba sannan a samu a samu eh, bambanci a cikin rayuwar mutane. Bari in maka wannan tambaya shi. Shin kana jin hukumar lamuni ta duniya wato IMF ita ce ta matsawa gwamnati ɗaukan wannan matakin? har shugaban su ta zo Najeriya kuma shugaban kasa gaya mata ba za su yi aikin da za ta yi ba. Dan wannan amma cewa nake cin ita wannan hukumar ce ta matsawa gwamnati daga baya ta dau wannan matakin? Ki ce a hukumar IFF ce ta matsa mu gwamnati ba. Gwamnati da ta iske tattalin arziki ya riga ya rubuce. To kuma ba ta ɗauki sauri-sauri ta tallafa ta fara ta da shi ba. So shi tattalin arzikin ne wahalar da ke cikin shi yake matsa ma gwamnati ba wai IMF ba inda za ta samu kuɗin da za ta cika giɓin da ta iske kuma giɓin yana da yawa shine matsalan shine babban abin da ke matsa ma gwamnati ba wai IMF ba hmm. to to yanzu ina muka ina ka kwana a kasar to inda aka kwana yanzu dai muna duban cewa ita gwamnati in ta shirya kashin kuɗi kashin kuɗin ga inda ya kamata a kashe su ba wai irin kashin kuɗin da aka saba yi ba na azuta wasu arziki tsiya ta marasa arziki don abin da ke damun Nijar kenan inda yadda ake kashin kuɗi ne da zai ɗauki lokaci da yawa kayan eh, tattalin arziki mai tashi amma in za ta ɗauki kuɗinta ta sa inda ya kamata a sa wajen gine-ginen hanyoyi ba da ruwan sha ba da magani ba abubuwan da ya kamata a yi a cikin ƙasa waɗanda za su taɓa talaka ya ji cewa lalle akwai gwamnati. Da wutar lantarki ko? In za ta kashe kuɗi irin wuraren nan. Na ce da wutar lantarki? Amma in don a ci gaba da yin kwangila ne a ba wannan a ba wannan masana'anta a ba wancan masana'anta su kuma can su ɗibi abin da za su ɗiba su aika ɗan kaɗan cikin eh, eh, hannun talaka. ko kuma ta ayyukan da aka yi mu talaka to gaskiya zai ɗauki lokaci da yawa don mutane sun wahala fa mutane na cikin wahala kuma yanzu hakan ga hidda su daga wahalar nan shine babban aikin da gwamnati ya kamata ta yi kuma yadda za ta tsara za a taimaka ba wai a ba mutane dubu biyar da ba dubu biyar mi zai ma mutane yanzu cikin halin da suke ciki ko da talakan talaka kan ba dubu biyar mi zai mishi aikin da ya kamata a yi ma talaka shine na gina ƙasa ya zamanto ana ganin gwamnati nan gina hanya ne nan ba da ruwa ne nan ba da magani nan buɗa asibiti ne abubuwan da ya kamata ba da taki ne dan eh, eh, taimakon da eh, iri ne mai kyau za a ba manomi a share mishi gona ne a yi mishi wasu abubuwa da zai zamanta cewa yana ganin gwamnati kusa da shi shi kuma yana yana moriya da gwamnati shi ne kawai zai kawo sauki ga abin da muke ciki To Malam Amadu mun gode da bayanin da ka bamu da fatan ɓangaren gwamnatin ƙasar idan sun ji za su ɗauki matakan da suka dace. Yanzu a madadin bakon namu Malam Amadu Manu da Chubahiro Diodune wanda ya shirya mana sauti. Ni Salu Garba ke cewa ku kasance lafiya. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗin je ka kashe su ta hanya mai